sunana Allah ta ciyama ba karɓo bashin ne matsala ne a guri na ba yadda za a bi wajen kashe wannan kuɗaɗen bibiyar wannan abin da za a yi da wannan kuɗaɗen ya kai inda ake so a je ko kuma abin da ake so a yi din an yi sunana abubakar sani a ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciwo ni ba na goyon baya tun da karo na uku kenan in an karɓo kuɗin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka ga misali titin nan na maiduguri road tun zamanin obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba sunana ya adamu To, abin da za mu ce da wannan bawan Allah idan wannan rance zai zama alkhairi a ga 'yan ƙasa, to Ubangiji Allah ya sa a karɓo su kuma Allah ba da ikon ayyuka da za a yi da su wanda za su ci gaba a ƙasar. Suna Bashir Muhammad ya kasai. Gaskiya wannan bashi siga da ake karɓowa ba su da amfani a gare mu, saboda a baya an yi mana gana cewa an kwato kuɗi biliyoyi amma kuma har yanzu ba an bata komai abin da aka yi da su ba. Babu abin da mu muka gani. Wasu 'yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu game da wasikar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawan kasar yana neman amincewarta kan aniyarsa ta cin bashin kuɗi daga kasashen waje har dala biliyan kusan talatin. su ma dai kungiyoyi masu zaman kansu da ke gwagwarmayar wanzar da shugabanci na gari a Najeriya ta cikin wata wasiƙa sun bayyana matsayarsu ta kyamar cin wannan bashi. Kungiyar Sislag na daga cikin kungiyoyin su fiye da talatin kuma kwamarin nura iro ma'aji shine jagoranta a shiyar arewa maso yammacin najeriya bashin da yake kan kasa a yanzu kawai ya yi yawa wajen dala biliyan 83 dalar amurka wadda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan 30 wadda wancan bashin yanzu da yake kanmu yana abu yadda muke biyansa muna kashe sama da kashi hamsin na kudaden da muke samu idan ka ji karo wannan kudin na dala biliyan 30 a kai zai zama wajen dala biliyan 114 kuma babbar abin da ya sa muka tsaye da matsayin cewa wannan bashi bukata da shugaban kasa ya a taka mata burki ga tilin da muke da shi a kanmu akwai sharurɗa da suke gindaya maka na farko za su ce ka rage kashe kuɗi a kan harkar ci gaban ilimi ka rage kashe kuɗi a bangaren noma ka sakarwa 'yan kasuwa ka rage in aka yi wannan ragewar ba wani ne zai sha wahala ba da ya wuce face talakan Najeriya. Wannan batu na yunkurin cin bashi daga ƙetare da shugaba Muhammadu Buhari ke muradi ya ja hankalin masu fashin baki a fagen siyasa da tattalin arziki na ƙasar. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke sharhi a fagen demokaradiyyar Najeriya. ana buƙatar manyan ayyukan amma kuma babu su kuma kuɗaɗen da najeriya take samu na shiga ba zai iya samar da wannan manyan ayyukan da ake samu ba so da aka sai aka gamsu akan cewa lallai watakila sai an hada da karɓar bashi to amma abin da ake eh, dubawa a kai shine na ɗaya yawan bashin to tunda an ba a samun aikin da ake son ake sa ran za a samu sai ake ganin cewa ya kamata a yi taka tsantsan wajen karɓar bashin a can baya dai shugaba Buhari ya mika wannan bukata ga majalisar dattawan Najeriya lokacin shugabancin sanata Bukola Sadaki amma sai 'yan majalisar dattawan suka yi watsi da wannan batu Mahmud Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria